kuma malamai suna ganin shi a matsayin ɗaya daga cikin ibadoji mafiya falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin hadisul qudsi wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito da Allah yake cewa kullu amal ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi cewa dukkanin ayyukan dan adam nashi ne in ban da azumi wato shi azumi na wani ji Allah subhanahu ta'ala kuma ni zan bada sakamakonsa, duk da yake sauran ibadoji ma duka Allah ne yake bada sakamakon su amma Allah ya keɓance azumi a wannan waje wanda yake nuni zuwa ga falala ta musamman ga wannan ibada wallahu a'lam malamai suna faɗin cewa azumi ibada ce ta ibada tarkiya ko kuma ibadatun salbiya wato ba wani abu ne ake aikatawa ba a'a ana barin wani abu ne da aka saba kamar yadda muka sani azumi shine barin ci da sha da kuma barin mu'amala ta aure daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada to wannan kaga duka yana komawa ne zuwa ga barin abubuwa ba wai aikata wasu abubuwa na musamman ba don haka a malamai suke kiran shi da suna ibadatun salbiya kuma wato sirri ne tsakanin Allah da bawansa dan adam yana iya ya buya ya ci abinci ba wanda ya sani amma Allah yana ganin sa wannan imanin da ya da Allah da kuma yadda da ya da cewa bauta yake wa bauta yake wa Allah su ne za su hana shi ya buya ya ci abinci azumi wata ibada ce da take wa musulmi tarbiyya kan yadda zai tsara rayuwarsa a ciki akwai tarbiyya iri daban-daban game da kula da lokaci game da kiyaye harshe game da kiyaye ciki da rashin bautawa ɗabi'a ko kuma sha'awa ta, ta baka da kuma ta farji ya zama mutum yana iya kiyaye su yana kuma iya kula da su a sirrance da kuma a sarari gaya mafi girma da da ƙur'ani ya nuna game da azumi shine fadan Allah da yake cewa la'allakum tattaqun kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa tsoron Allah shine muhimmin abu da azumi ke kokarin koyawa musulmi wato ya katange shi daga in ya zama na zai iya katanguwa daga abubuwan da suka halasta a gaye shi a wajen azumi to yana da zai samu tarbiyya a zuciyarsa yadda zai iya katanguwa daga abubuwan da aka haramta masa ko da a wajen azumi ne a ai cin abinci da kuma zake wa iyalinsa wannan abubuwan da suka halasta gare shi a wajen azumi sauran abubuwan da ba su halasta ba to sai ya zama su ma ya tarbiyyantu da ta hanyar azumi ya tabbiyantu kan barinsu shi za ka ga shari'a ta ƙara ƙarfafa a hani game da sauran abubuwa wanda suke munana cewa kar a yi su musamman da azumi irin gulma da sakin baki da batsa da cin naman mutane da ire-irensu wanda ma zai bar su ba da ƙarya da makamantansu to kamar bayi da lada ne azumin sa, kamar da hadisi ya ambata wallahu ta'ala a'lam sannan baya kuma ga takawa har ila yau azumi yana koya wa mutane godiya ga Allah kamar yadda aka faɗi a da ta biyo bayan wannan aya bayan da Allah ya ce ya yi lazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun da ya ce ayyaman ma'adudatin faman shahida minkum shara fa da su man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ظهركم ولعلكم تشكرون abu na biyu kuma shine azumi na kokarin koya ma mutane yadda za su gode wa Allah ni'imomin da Allah ya ba su na abinci da iyali da walwala da sakin jiki da sauransu yanzu sai aka hana su dama ɗabi'a ɗan adam yakan gane amfanin abu ne a sa'ad da ya rasa shi a sa'ad da yake da wannan abun baya iya sanin falalar shi a ɗabi'ance ran da aka raba shi da shi to sai ya gane falalarsa to wannan falalar za ta saka sai ya gode wa Allah idan mai wadata ne idan mai arziki ne wanda yake wato mai aure ne muhsini ne yanzu da yake waɗannan abubuwan ba su samuwa gare shi ga abinci yana gani amma an haramta mashi tun daga fitowar na faɗuwarta ga iyalinsa yana gani amma an haramta mashi mu'amala aure da ita tun daga fitowar rana har faduwarta to sai sa ya dinga wato tunanin kenan waɗanda ba su da abinci dama can su talakawa ne suna cikin yunwa da kunci da fatara to yaya suke ji kenan su tsawon shekara ba sa samun abinci haka to sai ya gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya masa sai ya fitar da haƙƙin Allah da ke cikin wannan ni'ima haka ya gane ni'imar aure da sauran ni'imomin da ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wallahu a'lam kamar yadda waɗannan ayoyi suka ambata azumi ibada ce da al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama su ma sun kasance suna yin azumi saboda Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum wato kenan dukkanin al'ummomi ko kuma wasu daga cikin al'ummomi al'ummomin musulmai wato waɗanda suka yi imani al'ummomin da suke da tauhidi umumul tauhid irin al'ummomin annabi nuhu ibrahim musa isa da makamantan waɗannan annabawa alaihi a jima'i? to dukkaninsu ko kuma wasu daga cikinsu allah ya ba da labari a dunkule cewa suna yin azumi su ma an fallanta musu azumi don irin wannan manufa ɗin babu bayani cikakke game da irin yadda suke yin azumi in banda wasu ɗaiɗaiwan bayanai da aka samu waɗanda suke nuni zuwa ga irin azumin annabi dawuda al-misari a cikin hadisin bukhari da muslim wanda abdullahi dan abu dan as yake ba da labarin cewa sun tattauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa yana so ya azumi ko dai ya dinga azumi wato tsawon rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ko kuma ya dinga yin azumi wato mai yawa kamar kwanaki da yawa manzo Allah sallallahu alaihi ya hana shi har dai aka zangaro zuwa ga cewa to abinda zaka dinga yi da yace zai iya yin azumi wato siyamu dar manzo Allah sallallahu alaihi ya hana shi yace zai iya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mashi fasum yawman wa aftir yawman har yake cewa inni atiqu akthara min dhalika inni atiqu akthara min zalika, ko lafazi makamancin wannan magana sai islamu da kashi yake ce mashi to fala afdala min zalika yace fa innahu siyamu dawud alaihi salam ko fa inna zalika ko fa zalika siyamu dawud alaihi salam kuma annabi ya ce mashi wannan shine azumin annabu dawud alaihi salam kuma shine afdalus siyam ah, to kaga wannan yana nuni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan azumin da annabi dawud yake shi ne ya yi azumi yau gobe ya sha ruwa ya yi azumi yau gobe ya sha ruwa haka a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito har ila yau daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ba da labari a riwayoyi mabambanta game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya iso garin Madina bayan hijira ya tarar da Yahudawa suna yin azumi na rana Ashura wanda suke yi don tunawa da ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da banu isra'ila daga fir'auna abokin gabansu da haka annabi musa alaihi salam ya yi wannan azumi sai kuma su ma suka kasance suna yin wannan azumi a yin da manzala sai islam yake cewa fa ana ahqqu bi musa minkum na fi ku cancanta da nayi a koyi da annabi musa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumin wannan rana kuma yayi umarni da ayi azumin wannan rana akwai riwayoyi da suka zo har ila yau baya ga wannan har ila yau a cikin littafin Bukhari da Muslim wanda suke nuni zuwa ga cewa Aisha radiyallahu anha wa an abiha ta ba da labarin cewa hatta Qurayshawa suna yin azumin Ashura a jahiliya a Makka wannan kaga akwai iskali game da haka kamar da malamai suke ambatawa domin su Qurayshawa maguzawa ne a jahiliya ba al'umma ce tauhidi ba malamai suka kokarin nuna cewa ta ya zama suna koyi ne da Yahuda wanda suka makwabce su ko kuma wani abu makamancin haka ana iya kuma zuwa ga littafin iqtida usratul mustaqim na limamu shekul islam ibn taimiyya don ganin karin bayanai game da matsalar da suke da alaka da azumin ashura da ire-iren waɗannan hadisai wallahu ta'ala a'lam baya ga wato annabi dawuda da kuma labarin da aka samu game da yahudawa cewa su ma suna azumi har ila yau akwai labarai da suka zo a cikin wasu wato mawasik wasu takardu na tarihi ko kuma wasu documents na tarihi game da wasu al'ummomi irin al'ummar yunan ko al'ummar wato mutanen sin china kenan da mutanen misra na da can cewa su ma suna da ibadoji irin wanda suka yi kama da azumi amma kaga yan uwa mai saurare su waɗannan al'ummomi ba su daga cikin al'ummar tauhidi da haka ba za a ɗauki nasu azumin a matsayin kwatanci game da abin da wato ake kira da suna azumi kamar da Allah ya ce ah, ah, ah, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ba wallahu ta'ala a'lam baya ga wannan yana da kyau kuma mu fahimci cewa azumi yana da rukunai mabambanta malamai suna cewa akwai rukunai guda ainihin wato hudu game da azumi rukuni na farko shine niyya rukuni na biyu shine wato kamewa daga dukkanin abubuwan da ke karya azumi rukuni na uku shine tsawon zamani lokacin yin azumi rukuni na hudu daga cikin rukunan azumi shine shi bawa wanda zai yi azumi ta haka muna da anniya al-imsaku anil muftirat az-zaman da kuma as-sa'im ah, idan muka ce niyya wato rukuni na farko babu shakka mun sani cewa ibada kowace iri ce a musulunci ba ta yiwuwa sai da niyya saboda faɗin Allah wa ma'umiru umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus sala wa umarce zaka ba umurce su ba sai dai wato su bauta wa Allah suna mai su kadaita shi da bauta suna masu tafiya akan miƙaƙƙiyan hanya suna masu tsaye da sallah da ba da zakka da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa lalle ayyuka suna gudanuwa ne tare da niyoyinsu ko binniyati tare da niyyar su wa innama likulli imri'in ma nawa kadai abinda kowane mutum yake samu shine abinda wannan mutumi yayi niyya a wannan hadisi da cikin Bukhari da Muslim yana nuni zuwa ga cewa ibada ba ta tabbata a matsayin ibada sai inda niyya aka yi ta ma'ana da mutum zai wuni tsawon wuni bai ci abinci ba amma ba da niyyar azumi ba to ba shi da ladan azumi kamar yadda da mutum zai kwana yana ainihin wato wato da mutum zai tsaya yana sallah ko kuma muƙaddara alal misali wajen alula mutum ya zo ya wanke gabobin alula amma shi yana yin da niyyar kwaskwarima to wannan ba za ta tsaya mishi matsayin alula ba da haka dole sai da niyya ma'ana ya ƙudirce tun cikin dare kafin fitowa alfijir cewa gobe in Allah ya kai mu ina da niyyar azumi azumin nan na farilla ne saboda ramadana ko na nafila ne saboda kaza saboda kaza mutum ya kwana a cikin zuciyarsa da wannan ƙudirin ita ake nufi da niyya sharadi a rukuni na biyu shine barin abubuwa waɗanda ke karya azumi abubuwan da ke karya azumi wanda insha Allahu za mu zo mu yi magana a kansu a nan gaba daga cikinsu akwai ci cin abinci da shan abin sha da kuma tarayya ta kwanciya aure da matar aure da kuma su waɗanda ba waɗannan ba waɗanda za a zo a yi magana a kansu a nan gaba nan muna so ne insha Allah kawai mu bayyana rukunai ɗin guda hudu rukuni na uku shine lokaci wajibi ne akan mai azumi ya kame daga amfanuwa ko mu'amala da abubuwan da ke karya azumi tun daga fitowa alfijir na alfajir sadiq kenan a zuwa faduwar rana saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa kulu washrabu hatta ya lakum bayyana khaytul aswa al abyadu min al aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl kuma ku ci ku sha har sai farin alfijir ya bayyana daga bakin alfijir sa'annan sai ku cika azuminku har zuwa dare shi kuma rukuni na hudu shine watan musulmi baligi alƙadiru ala sawmi kamar yadda suke cewa wanda zai iya yin azumi alkhali min almawani wanda ya tsiraitu daga abubuwan da ke hana azumi ya zama musulmi ne a sa'ad da zai niyya ya zama ya balaga wanda shari'a ta hau kansa ta hanyar wato balaga da aka sani a shar'anci ya kuma zama cewa ya kubuta da dukkan wani abu da ke iya hana azumi wato kamar kamar tafiya kamar rashin lafiya kamar mace wadda ke halin jini na al'ada na wata-wata ko mace wadda take cikin halin jini na haihuwa wannan sa daga cikin mawani'u waɗanda suke iya hana mutum azumi ah, wannan kenan idan muka sake duban ta wani bangare ya ɗanwa masu albarka shine za mu iya ah, yana da kyau wato mai ƙoƙarin mu bayyana yaya aka yi wani dalilai ne suka zo suka bayyana azumi ko suka mai da azumi ya zama ibada domin dukkanin ibada musulmi baya yin ta sai da dalili sai ya san dalilin da ya sa aka ce yi dafan nufin dalili a nan umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala ko umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da haka zamu kasa wannan bangare zuwa kashi uku ko hudu na farko dalilai daga cikin alkur'ani mai girma dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama), dalilai daga cikin ijma'in malaman musulunci da kuma dalilai na hankali wanda suka sa azumi ya wajaba dalilai na farko sune dalilan shari'a waɗanda suke cikin alkur'ani fadin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka ambata a baya fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu fa'idatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم wala allakum tashkurun waɗannan ayoyi da ke cikin suratul bakara daga aya ta 183 zuwa 185 sune asalin hujja dalili a cikin alkur'ani ƙarara game da wajabci da farlancin ibadar azumi faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku azumi Allah subhanahu ya wajabta muku azumi kama kutuba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda aka wajabta azumi akan waɗanda suka gabace ku dan in an yi muku haka to ana fata ya zama wannan ya zama dalilin da za ku ji tsoron Allah ayyaman ce. wasu 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu kwanaki 29 ne kawai ko 30 a cikin shekara faman kana minkum mariban aw ala safarin wanda duk ya kasance daga cikinku yana halin rashin lafiya aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra ana kaddara fa aftara sai ya sha ruwa fa to sai ya rama min ayyamin ukhra a wasu kwanaki daban wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sa'annan waɗanda suke yin azumi da ƙyar waɗanda suke shan wahala wajen yin azumi saboda laruri kamar mace mai shayarwa kamar wato tsoho wanda yake ya riga ya yi shekaru da yawa kamar mutumin da yake ya kamu da wata cuta wata zan mashi muzmiya kamar wanda ciwo irin na ulcer ya riga ya rauna tashi baya iya jure yunwa wallahi yace fa fafidiyatun sai su dinga yin fansa wato su fanshi kansu daga wannan azumi da suka kasa daga wato abinda ake bin na bashin azumi da suka kasa sai su fanshi kansu fansada ta kasance ta'amu miski ciyar da matalauci faman a khairan wanda di ya ƙara wani abu wanda yake ta ɗauki ne wanda ba a ɗaura masa ba ya ƙara wani abu da ba a ɗaura masa ba don ganin damarsa wato ya kasance ga abin da aka ɗaura shi shine yin azumi amma kuma bayan ya gama azumin kuma ya yi na filfili ko kuma wajen ciyarwa ya ƙara fiye da abin da aka ɗaura masa na wajibi fa huwa khairul lahu wannan azumi da yi na nafila to alkhairi ne gare sa wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun da dai za ku yi kokari ku yi azumin ma'ana ku matafiya da ku marasa lafiya in dai za ku iya ku yi tare da mutane za mu zo insha Allah a gaba mai tattauna a gurguje akan wato me yafi dacewa game da abin da ya kamata mara lafiya yi ko kuma shi matafi shan ruwa ko ko azumi wannan a nan kawai muna kokarin bayyana dalilan da suka zo ne don nuna wajabcin azumi in kuntum alamuna, da a ce kun san irin ladan da ke cikin yin ibadar azumi a ramadana da za ku fi yin kokari ku dage ku yi azumin fiye da ku ce bari ku sha ruwa kwarama daga baya matukar dai za ku iya Allah ya ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana shine watan da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. hudan linnasi nan shiriya ne ga mutane wa bayyinatin da bayanai dalla dalla ila alhuda wal furqa na daga shiriya da kuma bambance tsakanin gaskiya da ƙarya famin shahida minkum ash-shahr wanda duk ya halarci watan kwanakin watan ya zama sirriske shi yana mazaunin gida da hankalinsa da lafiyarsa da ɗakarsa ta lafiya falyasumhu Allah ya ce to ya azumce shi to wannan umarnin da Allah ya ce falyasumhu a ka'ida ta ainihin usulul fiqh shine umarni na wajibi wanda ya zo ya nuna wajabcin azumi wa man kana maridan aw ala safarin Allah ya ƙara maimaitawa yace wanda ko yake halin rashin lafiya aw ala safarin ko yake halin tafiya iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama a wasu kwanaki Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana so ya sassauta muku baya so ku shiga cikin hukunci. wannan ka'ida ce amma game da shari'ar musulunci al-yusr sannan kuma ka'ida ce ta musamman game da ibadar azumi cewa ana kirdadan abin da zai zama mai sauƙi ga bawan Allah wal tukmilu iddata kuma Allah yana umarninku wajibi akan ku lalle ku cike wannan littafi ma'ana kayi azumi guda takwas a cikin ramadan to ana bin ka 21 ko 22 gwargwadon abin da ya kama a wannan shekara bal tukabbirullaha ala ma hadakum kuma lalle ku dinga girmama Allah kuna masa kabbara akan abin da ya shiryatar da ku wala allakum tashkurun kuma dan ku gode wa Allah wannan ayoyi su ne suka zo don nuna bayani akan wajabcin azumi daga cikin alkur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akwai hadisai da suka zo mabambanta waɗanda suka yi bayani akan farlancin azumi daga ciki akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan taraku guda biyar daga cikinsu akwai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah akwai kalmar shahada shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa bawan Allah ne kuma manzansa ne wa anna masu sala da kuma tsayi da sallah shine rukuni na biyu wa ita'iz zakka da kuma bayar da zakka shine rukuni na uku wa saumi ramadana da azumin watan ramadana shine rukuni na hudu shine mahallin shahid na wannan magana tamu wa hajji baitullahi harami liman istata'a ilayhi sabila sai rukuni na biyar shine ziyarar ɗakin Allah mai alfarma ga wanda ya samu ikon zuwa don yin aikin hajji har ila yau akwai riwaya wadda Talhatu dan Ubaidullah yake ba da labarin cewa wani mutumin ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake faɗa cewa anna arabiyan ja'ilan nabi sallallahu alaihi wa wasallam sa'irar ra'asi ya zo da kanshi mutsu mutsu kamar alamar datti ko kuma rashin tsafta ko nisan tafiya da yayi yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam cewa ya rasulullah akhbirni ma za faradallahu alayya min as-salat ya muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ka bani labarin abin da Allah ya farlanta mana na sallah manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi as-salawatul khams illa an tatawwa shay'an salloli biyar sai in ka ga maka ƙara wani abu na tatawwi wannan mutumin ya ce ala akhbirni bima faradallahu alaihi min as-siyam ka bani labarin abin da Allah ya farlanta mana na azumi manzo Allah ya ce mishi shahru ramadan watan ramadan ne qala hal alayya ghayra shin akwai wani wanda akwai wani abin wanda ba ramadana ba da ya zama wajibi a kana na azumi qala manzo Allah ya ce mishi la illa an tatawwa shay'a a a babu wani abu wajibi a kanka babu wani abu da ya farlantu a kanka sai in ka ga dama ka kara haka dai ya ci gaba da tambaya cewa faɗa mishi abin da ya zama wajibi game da zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mai cewa wajibin shi game da zakka shine kaza daga aka gama bashi labari sai yake cewa wallazi akramaka na rantse da Allah ubangijin da ya girmama ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la atatawwa shay'an ni dai bazan ƙara komai ba wala anqusu mimma faradallahu alayya shay'an kuma bazan rage komai daga abin da Allah ya farlanta mana ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aflaha in sadaqa a wata riwaya kuma yace dakhala aljannata in sadaqa in dai gaskiya ya faɗa to ya ya tsira ko kuma in dai gaskiya ya faɗa to dan aljanna ne haka limamul bukhari da muslim suka rubuta wannan hadisi da wasu malamai kaga wannan yana nuni zuwa ga farlancin azumin ramadana haka limamu ah, ainihin wato al-bukhari da muslim har ila yau sarwaito daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kaga cewa da aka yi kuyi azumi to shi ma umarni ne haka har ila yau daga sahabi Abu Huraira kamar da yake cikin Bukhari da Muslim cikin wani dogon hadisi na Jibrilu wanda aka sani wanda manzala sai alaihi yake cewa Jibrilu aza Jibrilu atakum ko ja'akum yu'allimukum dinakum wannan hadisi da Jibril ya zo ya zauna a gaban manzala sai alaihi ya jingina kafafunsa da kafafunsa sai manzala sai alaihi tambayoyi wanda daga cikin tambayoyin ya tambaye shi mal islam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-islamu an ta'budu Allah wa la tushrika bihi shay'a wa tuqimu as-salata al-maktuba wa tu'addi az-zakata al-mafruḍa wa tasuma ramadan cewa ah, musulunci shine ka bautawa Allah shi kadai babu shirka sannan ka tsaye da sallah ta wajibi sannan ka ba da zakar dukiyarka sannan kuma ka yi azumin ramadana waɗannan suna daga cikin hadisai ah, waɗanda suka zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai inganci don bayani akan farlancin azumi har ila yau malamai suna bayani akan wato ah, ah, abin nan dalili na ijma'i wajen farlancin azumi kamar da almoguni mai almoguni ibnu kudama kenan yake ambata da shi da malam mai littafin ah, mugunil muhtaj da wasu malamai cewa al'umman musulmai gaba ɗaya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin da su waɗannan malaman suke rubuce rubuce kuma har zuwa wannan zamani namu cikin karni na goma sha biyar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya malaman al'umman musulunci sun yi ijma'i akan cewa azumi rukuni ne daga cikin rukunnan addinin musulunci kuma azumi wani abu ne wato wata ibada ce wadda fil jumla a ce. ma'alumun ne min addini bid darura abu ne wanda dole ne kowa ya san shi babu wanda zai iya ƙaryata samuwarsa ko ya iya ƙaryata kasancewarsa cikin shari'a don haka aka yi ijima'i akan tabbatar da shi da kuma ganin cewa duk wanda ya inkarin wato wajabcin azumi to babu shakka akan kafircin wannan mutumi kamar yadda malaman suka faɗa Allah ka tsare mu idan muka dawo a hankalce malamai har ila yau sun yi kokarin fitar da wasu hikimomi wanda a hankalce suke nuni zuwa ga farlancin azumi kamar cewa su cewa shi azumi hanya ce da take wato wasila ce ila shukurin ni'ma hanya ce da za a bi wajen gode ma ni'imar Allah da zai iya yi wa zuciya tazkiya tsarkake zuciya daga abinci da abin sha da tarayya da mata wanda kuma waɗannan abubuwa suna daga cikin ni'imomi waɗanda ɗan adam yake morarsu a rayuwarsa to kamar da muka ambata a baya ni'imar da mutum e, bai taɓa rabuwa da ita ba baya sanin darajarta to rabuwa da su ɗin nan zai sa sai mutum ya dawo cikin hayyacinsa ya gane fa ni'ima ce wannan abin da aka hana shi yayi sai ya gode wa Allah don haka wannan yana nuni zuwa ga tunda kuma gode wa Allah wajibi ne abinda za a buɗe zuwa ga gode wa Allah suka ce shi ma wajibi ne sannan a ila yau kamar da muka ambata shi azumi wasila ce zuwa ga takawa saboda iya hana zuciya da iya hana rai daga abin da yake ya halasta sai ya ja ka zuwa ga hana ta daga abin da ya haramta sannan azumi yana zama wato hanyar karya sha'awa sha'awar ci da sha da sha'awar tarayya da mata game da laraba suke faɗa a cikin karin magana cewa innan nafsa idza shabi'at tamannat wa idza ja'at imtana'at walle ita zuciya ko rai idza shabi'at dan ta koshi tamannat sai ta buri ta ta neman awwal za ta wato zubar da wannan energy za ta karyar da energy nan da ta samu da walwala a kansu idan ko ta ji yunwa to imtana'at sai kuma ta kame shi yasa a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin da Manzala Allah sallallahu alaihi yake cewa ya ma'ashar shababi man istata minkum ba'ata falyatazawwaj sai yake cewa wanda ko ya kasa ba zai iya ba ba shi da wadata fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un azmi yana zame mishi linzami wanda zai dinga jan shi yana hana shi azarbaɗi wallahu ta'ala to baya ga wannan yan uwa masu albarka za mu ɗan yi magana a takaice game da su wane ne azumi ya wajaba a kansu alaman yajibu sau wane ne mutumin da azumi ya wajaba a kan shi azumi ibada azumin ramadana tana wajaba ne akan kulli muslimin baligin akilin mukimin kulli muslimin baligin aqilin muqimin qadirin halin min al-mawani haka malamai suka ce wato musulmi wanda yake baligi mai hankali wanda yake mazaunin gida wanda kuma zai iya yin azumin sannan ya kubuta daga duk wani abu mai hana azumi a gare da aka faɗi musulmi to kafiri azumi baya hawa kan shi har sai in ya musulunta daga sa'ad da ya musulunta ne azumi ya hau kan shi ma'ana ko da ya musulunta da rana to daga kan ranan nan sa'ad da ya anshi kalmar shahada daga nan zai ci gaba da yin azumi ba abin shi komai a baya saboda faɗin Allah da yake cewa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kace da waɗanda suka yi imani waɗanda suka kafirta in yanta da za su bar kafircin su musulunta yughfar lahum ma qad salaf to sai a kankare musu abin da ya gabata sannan baya ga musulmi sai kuma baligi so da yaro azumi bai hau kan shi ba sai dai ya zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai suna koya ma 'ya'yansu azumi ma'ana daga sa'ad da yaro ya zama mamayyizi zai iya jura yunwa zai iya gane cewa ibada ake yi babu laifi a koya musu azumi su dauki azumi tare da baligai su yi observing wannan ka'ida ta ɗabi'a ta ibada sabiya tana ba da labarin cewa sukan koya ma 'ya'yansu azumi har ma su dinga idan yaran suna kuka suna so su ci abinci ne kuma ba su abinci sai a dinga ba su yar bebi din ta shagaltar da su a zuwa faduwar rana na haka yaro ba zai azumi da sunan wajabci ba sai ya balaga hanyoyin balaga akwai zubar maniyyi ta fuskar mafarki ko makamancinsa ko kuma bayyanar wato gashi a mara fitar gashin mara ko kuma cikar shekara goma sha biyar ga zance wanda yake mafi a mafi samun yaduwa da shahara kanun malamai wannan gaɗa ɗa namiji kenan ita kuma ya mace akan ƙara baya ga waɗannan abubuwan ana ƙarawa da wato fara haila idan ta fara haila to ko kuma ta yi ɗaya daga cikin waɗancan to ana ɗauka akan cewa ta balaga ne ko kuma wasu abubuwa makamancin waɗannan wallahu alam da zaran wannan balaga ta faru azumi yanzu ya zama wajibi ne akan waɗannan matasa sannan da aka ce kuma aƙil kaga da mahaukaci kenan domin shi mahaukaci an ɗauke alƙalami daga barinsa kamar da hadisi yake cewa rufi'atil aqlamu an salatin an ɗauki alƙalami wato ba a rubutun lada ko zunubi ga ɗaya daga cikin mutane uku la kama ko ya yi azumi wannan azumi ba shi da ba ya zama ibada amma malamai suna faɗan cewa idan mutum ya kasance yana yin haukawar take tana tana zuwa tana dawowa wani lokaci yakan samu bijo a kwakwalwarsa sai zama bai da hankali na ɗan auyi ko kwanaki to a sa da bai da wannan hankalin a lokacin babu azumi idan kuma hankalin shi ya dawo a sa'ad da hankalin shi ya dawo to akwai azumi a kan shi amma ba zai rama abin da ya faru na shan azumi a lokacin da haukar ta kama shi ba wannan ita ce magana mafi inganci a gun malamai wallahu a'lam za mu bi magana a kan ta a gaba kaɗan insha Allah sannan da ya ce muqim wato mutumin da yake mazaunin gida to kaga anan kuma za a cire matafi wanda shi an bashi shi za'i tsakanin yin azumi da cin abinci kuma abin da ya fi da yake malamai sun yi dogayen maganganu game da menene ya fi dacewa ga matafi wasu suna ganin kamar malikiya suna ganin ya fi falala ya azumi akwai kuma waɗanda suka wuce makaɗi da rawa su ne zahiriya wanda suke ganin ko ya yi azumin ma babu wanda wannan magana ce ba daidai ba wallahu alam amma abin da ya fi shine ya zaɓi al'aisar alaihi kamar da shekul islam bin jami'a yake faɗa cewa shi mai azumi azumi tun da an ce ba da ce ta sauki to wanda ya ga zai iya yi tare da mutane a cikin ramadan ko da yana halin tafiya to yin shi shi ya fi saboda wa an ta su khairun lakum wanda kuma ya ga ba zai iya yi ba a cikin ramadan saboda mashakka saboda kunci na tafiya shi kuma nan sai ya aiki da laysa min birri as-siyamu fi eh, eh, eh, safari ba shi daga cikin biyayya Allah yin azumi a halin tafiya kowanne yana da abin da ya kamata ya dauka kenan shi sa sahabbai suka kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Bukhari ya rawaito cewa sukan yi tafiya wasu na cin abinci wasu na azumi masu azumi ba sa kallon masu cin abinci a matsayin ragage masu cin abinci ba sa kallon masu azumi a matsayin masu zafin kan addini kuma har aka ji wani waje aka tsaya za a yada zango masu azumi duk sun gaji sun kasa motsi kwata-kwata saboda azumi ya buge su ga rana ga yunwa ga tafiya sai waɗanda suke masu shan ruwa su ne suka miƙe suka yi fakin ɗan raƙuma suka ɗaɗɗaure su suka kafa rumfuna da tantuna suka gyaggyara ko'ina suka suka yi ayyuka sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa zahabal muftiruna bil ajr masu shan ruwa sun tafi da dukkan ladan da aka ya danganta ne sannan kuma an samu wani wanda shi kuma ya azumi yana halin tafiya sai yunwa ta kama shi har ya faɗi ya suma da aka zo ga manzala su tsari salama sai Manzala yake cewa laisa min albir siyamu fi shahar siyamu fi safar ba shi daga cikin wato biyayyar Allah yin azumi a halin tafiya ma'ana ga wanda ba zai iya ba kenan sannan wani shi kuma zai ga cewa ya fi gane waye a cikin mutane watan ramadana saboda in shi kaɗai daga baya zai mushi wahala sai kowa na cin abinci shi kuma yana yin azumi baya ga kuma cewa shi watan ramadanan yana da falala ta musamman wacce ba ta samuwa irin ta keke da keke a wajen ramadana saboda shi ramadana watan alkur'ani ne watan tuba ne watan gafara ne watan kofin alkhairi ne wata ne mai falala wannan falalolin duka ba za su samu ba a wajen ramadana sannan a ga mutumin da yake wato baya yin azumi akwai maganganu game da cewa shin ko zai dinga fitowa wanda yake cikin uzuri bai yin azumi ko zai dinga fitowa yana cin abinci mutane suna ganin shi alhalin suna azumi magana wadda ta fi dacewa da ƙawa'id na shari'a shine ba daidai ba ne ya dinga fitowa cikin mutane yana cin abinci da takama cewa ai shi shari'a ita ta ba shi damar ya sha ruwa sai in ya zama mashi larura dole ba yadda ya iya amma hakanan kawai don ya dinga musu kwalele ko ta da zaune tsaye ko nuna gadara da isa to wannan bai dace ba wallahu ta'ala a'lam to baya ga wato wanda yake muqim wato mazaunin gida sai kuma aka ce wanda yake qadirun wanda zai iya to kaga an cire wanda ba zai iya ba kenan wato wanda raunin rashin lafiya ko raunin shekaru da tsufa suka hana shi azumi to waɗannan azumi ya faɗi a kansu wanda yake mara lafiya to zai rama daga baya wanda yake kuma tsufa ne shekaru ne suka hana shi to idan ba zai iya ramawa ba to sai dinga ciyar da wato mabukaci miskini kullum gwargwadon wato maimakon kowane azumi sannan akwai mawana wanda suke hana yin azumi su ne jinin haila da jinin nafasi jinin haila shine jinin mata da aka sani wanda yake zuwa musu duk wata ga al'ada sai kuma jini wanda yake zuwa tare da haihuwa wanda kwanakinsa shine kwana arba'in bayan kwana arba'in ko kuma wani lokaci ma kafin kwana arba'in yakan ɗauke wallahu alam malamai ke kokarin su gano hikima wadda ta sa aka hana mata mai haila da mai yin da mai yin nifasi yin azumi wanda wasu malamai kamar imamul haramaini da makamantan sai cewa su kai ba a gano wacce ce hikimar ba abinda ake fata kawai musulmi ya bi abu na farko shine tunda dai Allah ne ya ce ai haka manzan Allah ne ya ce ai haka sallallahu alaihi wasallama to kai a matsayin ka na musulmi mumini karɓa kawai shine naka saboda fadan Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri idan kai mumini ne ko kin mumina ce to ba ɗabi'an mumine bane cewa idan Allah subhanahu wataala ko manzo Allah sallallahu alaihi suka hukunta wani abu a ce kai kuma kana da zaɓi ko ma bayan wannan umarni nasu wannan baya nuni zuwa ga siffa ta imani da haka aslan karba kawai za a yi to kuma sa'an nan baya ga an karba, in aka fahimci hikimar cikin da shari'a to wannan kuma yana sa a ƙara nasuwa daga cikin mangan da ibn kimiyya yayi a cikin majmu'ul fatawa maganganun a dunkule duk da yake dogaye ne suna nuni zuwa ga cewa an musu ruksa ne saboda sauki saboda fitar jini da ke fita daga jikinsu yana ƙara musu rauni to haka ce kuma ba za su ci abinci ba to za su yi rauni da yawa to kuma Allah baya son ibada wadda za ta yi raunata mutum shi za ka hana mai azumi ya kakaro amai in ya kakaro amai zai zama ya fitar da abin da ke cikin bakin cikin cikinsa wanda zai sa cikin sa ya zama ya koma fanko babu komai amma abubuwan da ke fita daga wato mafita biyu fitsari da kashi daga su waɗannan koda sun fita a bisa al'ada ba sa saka jin yunwa ba sa ƙara rauni saɓanin amai idan mutum ya aman abincin da ya ci da gangan ya amayar da shi zai ji yana jin yunwa amma su ko bayan gida da fitsari to wannan wani waste ne wani bola ne da ne wanda ake fitar da shi wanda jiki ke fitar da shi daga bayan ya cira asalin abu mai amfani Ya ka sa fitsari da bayan gida ba sa karya azumi haka fitar maniyi a bacci ga wanda ya bacci ya mafarki zai karya azumi amma fitar maniyi ta hanyar jin daɗi kamar istimna'i ko kuma gama wanda ya runguma mace har ya fitar da da maniyi to wannan shi yana karya azumi saboda ya zo tare da sha'awa to a takaice da haka shi shi shi shi jinin haila da jinin eh, nafasi fitarsa yana sanya mace ta zama tana zubar da wani wani madda wani abu da ke da amfani a jikinta wanda in bata ci abinci ba bayan zubar jinin za ta iya samun rauni za ta iya samun kasala mai yawa za ta iya samun wato galabaita da haka aka ce kattai azumi ba wai don asali azumi yana da alaƙa da tsarkin jiki ba kamar yadda sallah take da alaƙa da tsarkin jiki da haka ga ai mai haila ba ta yin sallah ba ta yin ɗawafi kuma ba ta rama sallah amma tana rama azumi saboda shi azumi an ce katta yi ne don aslan ita ma ta samu sauƙi kamar yadda aka ba da damar sauƙi ga mai tafiya da maras lafiya haka dai malaman suka ambata wallahu ta'ala a'lam to shi dangane da wato lokacin yin azumi fatratu sawmi nan kamar yadda Al-ƙur'ani ya ambata lokacin yin azumi shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana A duk abin da aka ce ka a yi a wannan tsawon rana ne aka hana ki amma ana iya yi da daddare ana iya cin abinci ana iya yin dukkan sarawon da suka ah, ah, halasta saboda hadisi kuma ya zo har ila yau a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu yana cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya bullo ta nan ma'ana ta inda dare yake bullowa kamar eh, yanzu a nan sai mu ce daga yamma kenan ko daga gabas wa adbaran ah, wato daga gabas kenan wa adbaran naharu min hahuna shi kuma wato rana ko wuni ta ba da baya ta yamma kenan a nan mu ta faƙar aftar sa'i to hakika mai azumi ya sha ruwa ko ya ɗebi ruwa ya sha ko ba ya ɗebi ruwa ya sha ba lokacin shan azumi ya yi haka daga nan sai a yi buɗe baki Eh, za mu zo mu ji insha Allah azkar waɗanda ake yi a lokacin shan buɗe baki da addu'a da makamantarsu to eh, da zaran da can a farkon musulunci ya kasance cewa akan ci abinci ne kawai sa'ad da aka yi buɗe baki kafin a kwanta dare ko kuma a zakewa mata kafin a kwanta a yi bacci idan aka kwanta aka yi bacci bai halarta a sake cin komai ba sai kuma gobe bayan rana ta faɗi ya zuwa cikin hadisin barau dan azib Allah ya kara masa yadda wanda ke cikin littafin al-Imam al-Bukhari a cikin sahih dinsa cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a da a farkon al'amari idan ɗayan su yayi azumi idan lokacin shan ruwa yayi idan ya kuskure ya bacci ba zai ƙara cin komai a wannan wunin ba har sai gobe in yamma ta yi sai aka samu wani mutum mai suna qais ibn sarima al-ansari wanda yayi azumi kuma lokacin shan ruwa yayi ya bu gida gun matarsa kuma bai aiko da abinci ba amma sai tambaye ta ko akwai wani abu a wajenki ta ce to babu dai amma dai walakin amtaliku fa atluba laka bari in je in nemo maka ta tafi nemo abinci to wannan bawan Allah ya yi aiki ne na ƙarfi ya wahala jikin shi ya yi rauni haka kawai yana yana yana kishin gida kafin ta kawai sai ta tara barci ya ɗauke shi tana zuwa ta gani ta ce shikenan ka samu matsala haka ya ci gaba da bacci har zuwa har zuwa washe gari da rana kuma ya je yana aiki na ƙarfi da ya je yana cikin aiki na ƙarfi kawai sai ya suma sai ya faɗi ya suma to shine sai aka saukar da aya faɗin Allah subhanahu wataala hilla lakum laylatul siyami arrafasu ila nisaikum an halatta muku a cikin daren azumi arrafasu ila nisaikum zakiwa matanku to in ya zama zakiwa mata ya halarta to haka sauran abubuwa ba akwai wata magana ma da ke nuni zuwa ga cewa sababin wannan sauka wannan aya shine saboda wasu sukan zagaya da daddare din suna ɗanyin wasu abubuwa domin da idan aka fara azumi to babu bai halarta a jiwa mata ba kwata-kwata tsawon wannan wata zai aka samu kamar da zai na umar ya bada labari radiyallahu anhu da mutane suna ɗan leƙawa gun matansa haka suna ɗan yin satan fage ne Allah ya saukar da wannan aya ففرحوا biha فرحا شديدا sai suka farin ciki mai daɗi mai tsanani game da wannan aya hakanan kuma sai aka sake soka da fadan Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai al-fajr ya bayyana muku to an samu wani sahabi shi ma da ya wata fassara wadda take ba daidai ba shine ya sa igiya guda biyu da fara da baka a kasan gadansa a ƙasan filo ɗinsa da tunanin wai sai ya iya bambanta tsakankanin su sa'an nan ya kamata ya bar cin abinci to shine sai Allah ya saukar da min al-fajr aka karasa ayar cewa sai na al-fajr ake nuni dan haka azumi kamar yadda ibn Qudama yake faɗa a cikin muguni an shar'anta shi ne a fara shi daga kiran sallah wanda yake na biyu na alfijir kenan har zuwa faduwar rana wato sai rana ta faɗi ko da kuwa gari da sauran haske amma ya zama tukulma rana ta faɗi to azumi ya karye wannan saboda yadda aka alakanta azumin da sauci da sauki don ya zama cewa mutum ya iya yi dan adal zai iya yin wannan abu ba abu ne da zai gagare shi ba to akwai mutanen da suke rayuwa a wasu kasashe duk da yake ba za mu tsawaita zance a kansu ba waɗanda suke kamar mutanen da suke rayuwa a wasu lunguna a duniya kamar abin da ake ce ma south pole da north pole south pole wato alƙutubu abin nan kenan junubi ko kuma alƙutubu shimali shine north pole wato gefen duniya kaga su mutanen da suke alkutubu shamali wato north pole to suna da rana mai tsawo suna da amin suna da dare mai tsawo wanda suke shimali yes su kuma alkutubul junubi suna da wuni mai tsawo akan samu wuni ya watanni ba tare da dare yayi ba wannan su kuma sukan samu dare ya watanni ba tare da ta yi ba to waɗannan su ne malamai suke magana akan cewa za su kaddara ko za su yi lissafi daga ruwan da suke kusa da su ko za su yi lissafi da asalin inda aka sukar da shari'a shine makka da madina akwai dai maganganu kala daban-daban za ka iya samun bayanai kan su a cikin tafin tafsirul manar da wasu littattafai makamantansu sai kuma garuruwan da suke in dai ana tsawon rana akwai garuruwan da ake yin tsawon rana amma akwai dare inda ana samun dare after a cikin kowane 24 hours wato a cikin kwana guda ana samun dare to wajibi ne sai azumi akwai garuwan da misali wani lokaci da aka shiga lokacin bazara kamar kasashen turawa sai zama ana yin wuni na awa ashirin dare kuma na awa hudu to waɗannan azumin su ya zama awa ashirin kenan kuma insha Allahu da gwargwadon karuwan wannan kwane wannan awanni ladan su ne ke karuwa kamar da kuma ana iya juyawa a kasashe irin Scotland da sauran kasashen UK wata rana sai an juya kuma sai azumin ya koma awa takwas awa bakwai ko makamancin haka sai kuma sauran dare Idan ka qur'ani sai ya ambaci ka'ida amma cewa daga fitowar rana zuwa ta da haka za su ci gaba da yanka azumin su ba tare da sun ki saboda wai ko kuma su rage auyen wai saboda rana ta yi tsawo ba matukar akwai rana tana fitowa tana faduwa za su ci gaba da amfani da ita wajen yin azumin su ba za su rage ko su ƙara daga ta ko fitowarta ba wallahu ta'ala a'lam magana ta gaba yayin wa masu albarka shine bayani akan falalar azumi falalar da ke cikin azumi ibadar azumi azumi kamar yadda muka ambata yayin wa masu albarka wata makaranta ce ta tarbiyya ga musulmi domin ya miƙe wajen yin ayyuka nagari wanda zai yi su da jikinsa wanda zai yi su da dukiyarsa wanda zai yi su da taimakon 'yan uwansa da nuna ma mutane ayyukan alkhairi da kuma kame bakinsa da kame gabobinsa daga cutar da mutane ba tare da kuma neman wani abu na bukata a gun mutane ba don haka azumin ma har wasu suke cewa daga cikin malamai suke cewa babu riya a cikinsa domin abu ne boyayye sannan ya zama ya nisanci duk wasu barna shi bawa mai azumi kuma ya nisanci nufin barna ya nisanci wato cututtuka ya kuma kusanci Allah Ubangiji subhanahu wata'ala don haka Allah Allah subhanahu ta'ala yake gafata zunubai yake daga darajar masu ibadar azumi yake kuma shi da su yana ware musu abubuwa da dama nasu na musamman hadisi sun zo bambanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda suke nuni zuwa ga falalar azumi daga ciki akwai hadisin da al imamu ainihin wato al-Bukhari da Muslim suka ruwaito rahmatullahi alaihima daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yana cewa asiyamu jinnatun asiyamu jinnatun fa idza kana yawm sumi ahadikum fala yarfas wala ولا يجهل وإن امرؤ قاتل أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من Ajili as-siyamu li wa ana ujzi bihi al bi ashri amsalih annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi garkuwa ne asiya wannan hadisi ya daga cikin jawami'ul kalim na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi garkuwa ne wato kariya ce ga bawa musulmi wanda yake wannan ibada fa idza kana yawma sawmi ahadikum idan ɗayan ku yana cikin halin azumi ran da ɗayan ku yake azumi fala yarfa kada yayi kwarkwasa kada ya yi barna ta kwarkwasa ko kuma suna cewa kar ya tara da iyalinsa wala ya jahal kada ya yi wauta kada ya saki baki kada ya yi abu wanda yake na Allah dare wa idan ru'un qatala ko da wani mutum ya nemi ya fada da kai ko ya auka maka da fada au sha ta mu ko ya zabga mashi zagi wato ya masa ashariya ya masa fatanci fa ya qul inni sa'imun marratayn to ya ce ni ne azumi ni ina azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah ubangiji wanda raina ke hannunsa bashin da ke tashi daga bakin mamaci ya fi falala a wurin Allah ya fi tsarki ya fi daɗi a wurin Allah fiye da turaren almisi al-imam ibn qayyim zuziya yayi bayani dalla dalla akan wannan abin nan kwatanci yace mutum ne ya bar abincin shi da abin shan shi ya guje ma abincinsa da abin shansa da sha'awarsa ta ya mace dan ni Allah in ji Allah subhanahu wataala Allah ya ce azumi nawa ne kuma ni ne nake sakawa akan azumi abu guda ɗaya na kirki ina ninka shi mafi karanci da goma wani hadisi zamu mu lura cewa a cikin sa akwai lafuzza wanda suke lafuzza ne na hadis nabawi ko kuma lafazi wanda yake kudusi ne shine karshen da Allah yake cewa asiyamu li wa ana ajibi da sa cewa ya turuku kaza kaza kaza min aji wallahu ta'ala dan uwa masu albarka mun ga wannan hadisi yana nuni zuwa ga falalar azumi da kariyar da yake baiwa bawa da kuma yadda Allah subhanahu ta'ala yake uh, yake son ayi azumi a cikin riwayan Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa fitinar mutum a cikin iyalansa da dukiyarsa da makwabcinsa jarabawa da Allah zai wannan uh, bawa ta wannan tukaffiru has salatu was siyamu was sallah da azumi da sadaka suna kankare wannan bala'i haka azumi yana daga cikin hanyoyin maganin bala'i imam bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi da sauran malami. haka daga sahal radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa inna fil jannati baban yuqal lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa'iza da halu ogulika falam ya maza mil ahad manzala sai sun yake cewa akwai wata kofa ta musamman a aljanna ranar alkiyama Allah ka samu a cikin wadda aka ware ta dan masu azumi babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa sai masu azumi za a kira a cikin taron alkiyama a ce ina masu azumi sai su tashi su ce ga munan Allah ka samu a cikinsu sai a buɗe musu wannan kofa ta musamman su kaɗai za su shiga da zaran na ƙarshe a cikin masu azumi ya shige za a mai da wannan kofa a rufe babu wanda zai shiga sai su wannan hadisi shi malamin bukhari da muslim sun fitar da shi da sauran malamai a cikin riwayan abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadanu futihat abwabul janna idan watan azumin ramadana yayi sai a buɗe kofofin aljanna ma'ana ayyukan aljanna ga sunan kala daban-daban sai kuma Allah ya sa mutane zukatan su san aikin aljanna sai ka gama masallatai sun cika ka gama masu alkhairi sun yawaita kaga ana ta kai kawo akan kokarin bayar da alkhairi bayar da sadaka ciyar da marasa karfi yayin isfari taimako kyaututtuka da sauransu da kamewa da aka sai ayyukan sharri su ragu sannan kuma kamar yadda za mu zo mu ji a wani hadisin sai a ɗaure shaidanu shine hadisin abu hurairah ila yau wanda shi ma al imamul bukhari da Muslim suka fitar da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala shahr ramadana futihat abwabu samai wa ghulliqat abwabu jahannama wa sulli satish shayatin idan wata ramadana ya shiga sai a bude kofofin sama wato kofofin karba ayyuka kenan sannan sai kuma a rufe kofofin jahannama sannan kuma sai a kama shaidanu gaba ɗaya sai a daure su a cikin wani riwaya wata riwaya ila yau daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala yana cewa man kama lailatar qadri imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya miƙe dar lailatul qadri yayi ibada yana mai imanin imani da Allah wa ihtisaban da neman lada a wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi sai a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa man sama ramadana wanda ya azumin watan ramadana imanan wahtisaban yana mai imani da Allah da kuma neman lada a wurin Allah wafira lahu ma taqaddama min zambihi sai a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa wannan shi ma yan uwa masu albarka yana nuni zuwa ga falalar azumi babu shakka akwai hadisai da dama waɗanda suka zo don nuni zuwa ga falalar azumi waɗannan kawai suna zaman wato tsokaci ne ko kuma wakilai ga waɗancan azumi ya yi masu albarka wata ibada ce take da sirri a cikinta akwai sirri na yaƙar son zuciya da kuma karye ƙarfin sha'awa da tsarkake zuciya da dakatar da ita don ta bi dokar Allah da kuma kiyaye harshe daga sakin baki da zage-zage da cin naman mutane da kuma aukawa cikin mutuncinsu da ƙoƙarin yaɗa ɓarna da giba tsakankaninsu sannan kuma azumi yana katange mutum daga ɓarna da ha'inci da da tauye mudu da makirci da auka ma alfasha da cin riba da rashawa da cin dukiyar mutane da barna da nau'o'i daban-daban na wato eh, abin nan eh, yaudara da kuma sanya musulmi ya zama koyaushe yana gaggawa zuwa ga aikin alkhairi tsaye da sallah ba da zakka cika ibadojinsa karatun alkur'ani sallar dare sadaka eh, ziyarar marasa lafiya ziyarar yan uwa Eh, rage barna a cikin abinci rage israfi da guje ma eh, aikata barna da makamantarsu waɗannan dukkaninsu da ire iren su sirrori ne waɗanda suke cikin azumi jama'a wanda da wuya ka same su a wani yanayi wanda ba azumin ba za mu zo insha Allah mu magana akan wasu daga cikin fa'idojin azumi waɗanda eh, ake samu daga cikinsa insha Allah ta'ala a darussa waɗanda za su biyo bayan waɗannan subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik